Fitowa Sura ashirin da ɗaya. Waɗannan su ne dokokin da za ka sa a gabansu, bayin Ibraniyawa, in ka sayi mutumin Ibraniyawa a matsayin bawa, zai bauta maka shekara shida, amma a shekara ta bakwai za ka ’yantar da shi, ya tafi ’yantacce, ba tare da ya biya kome ba, in ya zo shi kaɗai. zai tafi ’yantacce shi kaɗai, amma in yana da mata a lokacin da ya zo, za ta tafi tare da shi, in mai gidansa ya yi masa aure, ta kuwa haifa masa ’ya'ya maza ko mata, matan da ’ya'yan za su zama na mai gidan. sai mutumin kaɗai zai tafi ’yantacce, amma in bawan ya furta ya ce, Ina ƙaunar mai maigidana. da matata da ’ya'yana, ba na so kuma in ’yantu, dole maigidansa ya kai shi gaban alƙalai, zai kai shi ƙofa ko madogarar ƙofa, ya huda kunnensa da basilla, sa'an nan zai zama bawansa duk tsawon kwanakinsa a duniya, in mutum ya sayar da ’yarsa a matsayin baiwa, ba za a ’yantar da ita kamar bawa ba, in ba ta gamshi mai maigida. wanda ya zaɓe ta domin kansa ba, dole ya bari a fanshe ta, ba shi da dama ya sayar da ita ga baƙi, tun da yake bai kyauta mata ba. In ya zaɓe ta domin ɗansa, dole ya ba ta duk damar da ’ya ta mace take da shi, in ya auri wata mace, ba zai hana wa baiwar abinci da sutura ba, ba kuma zai ƙi kwana da ita ba, in bai tanada mata waɗannan abubuwa uku ba, sai ta tafi ’yantacciya babu biyan kome. Jin rauni Duk wanda ya bugi mutum har ya kashe shi, lallai a kashe shi, amma in ba da nufin ya kashe shi ba, sai dai in Allah ne ya nufa haka, to, sai mutumin ya tsere zuwa inda zan nuna muku, amma In mutumin ya yi dabara har ya kashe wani mutum da gangan, sai a ɗauke shi daga bagadena a kashe shi; duk wanda ya bugi mahaifinsa ko mahaifiyarsa, dole a kashe shi; duk wanda ya saci mutum ya sayar da shi, ko kuwa aka iske shi a hannunsa, lallai kashe shi za a yi; duk wanda ya la'anta mahaifinsa. ko mahaifiyarsa, dole a kashe shi, idan mutane suka yi faɗa, ɗayan ya jefa ɗayan da dutse, ko ya naushe shi, amma bai mutu ba, sai dai ya yi ta jiyya, idan mutumin ya sake tashi ya yi tafiya, ko da yana dogarawa da sanda ne, wanda ya buge shi zai kuɓuta, sai dai zai biya diyyar lokacin da ya ɓata masa. yă kuma lura da shi har yă warke sarai, in mutum ya duke bawansa ko baiwarsa da sanda, sai bawan ko baiwar ta mutu saboda dukan, dole a hukunta shi, amma ba za a hukunta shi ba in bawan ko baiwar ta tashi bayan kwana ɗaya ko biyu, tunda bawan ko baiwar mallakarsa ne. Idan mutum biyu suna faɗa, har suka yi wa mace mai ciki rauni, har ya sa ta yi ɓari, amma wani lahani bai same ta ba, za a ci wa wanda ya yi mata raunin tara bisa ga yadda mijinta ya yanka, za a biya, in dai abin da ya yanka ya yi daidai da abin da alƙalai suka tsara, amma in akwai rauni mai tsanani. sai a ɗauki rai a maimakon rai, ido don ido, haƙori don haƙori, hannu don hannu, ƙafa don ƙafa, ƙuna don ƙuna, rauni don rauni, ƙujewa don ƙujewa. In mutum ya bugi bawa ko baiwa a ido, har idon ya lalace, dole ya ’yantar da shi ko ita, maimakon ido. In kuma ya fangare haƙorin bawa ko baiwa, dole ya ’yantar da bawan ko baiwar a maimakon haƙorin; in bijimi ya kashe namiji ko ta mace, dole a jajjefe bijimin har ya mutu, ba za a kuma ci namansa ba, amma mai bijimin ba shi da laifi, in har an san bijimin da wannan hali, an kuma yi wa mai shi gargaɗi. amma bai daure shi ba, har ya kashe namiji ko ta mace, za a jajjefe bijimin tare da mai shi, har su mutu, amma fa, in an bukace shi ya biya, zai biya don ya fanshi ransa ta wurin biyan abin da aka aza masa, wannan doka ta shafi batun bijimin da ya kashe ɗa ko ’ya. In bijimin ya kashe bawa ko baiwa, mai shi zai biya shekel talatin na azurfa wa mai gidan bawan, a kuma jajjefe bijimin, in mutum ya bar rami a buɗe, ko ya haƙa rami bai kuma rufe ba, sai saniya ko jaki ya fāɗi a ciki, mai ramin zai biya rashin da aka yi wa mai shi, matacciyar saniyan ko jakin zai zama na mai ramin In bijimin mutum ya raunana bijimin wani har ya mutu, sai mutanen biyu su sayar da mai ran, su raba kuɗin daidai, haka ma su yi da mai ran, amma fa in tun can an san bijimin yana da wannan halin faɗa, duk da haka mai shi bai ɗaure shi ba, dole mai shi ya biya, dabba domin dabba, matacciyar dabbar kuwa ta zama nasa.